On this day, 52 years ago, our founding fathers brought joy and hope for the hearts Daidai wannan rana a shekaru 52 da suka shuɗe, iyayenmu sun kawo mana farin ciki da jin daɗi, yayin da suka yi nasarar karɓawa Najeriya 'yanci. Shugaba Jonathan a jawabin ranar 'yanci da ya gabatar bara, inda a bana ma zai sake gabatar da irin wannan jawabin ga cika alkawarin nan. You have no doubt that by the time I address you on our next independence anniversary, Babu shakku a raina cewa a lokacin da zan sake muku irin wannan jawabi wato ranar 'yanci ta bana kenan. Za a fara ganin yabanyar wasu daga cikin ayyukan da muka fara na raya ƙasa. Iyayen ƙasar da shugaba Jonathan ke yabawa sun haɗa da Firaministan farko na Najeriya sa Abubakar Tafawa Balewa, wanda a mayar neman 'yancin yake cewa. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. And yancin siyasa san ba zai wadatar ba matukar bai samu rakiyar kwanciyar hankali da ingantaccen yanayin tattalin arziki ba kazalika ya zama tare da cin gashin kai na gaskiya da zai ba wa mutum damar hurta ra'ayoyinsa da cimma muradun da yake sha'awa a rayuwa to express one's views and to profess whatever face one's desires a yanda Najeriya ke cika shekaru hamsin da uku da samun yanci tana fuskantar ƙalubalen rashin ingantaccen tsaro da ke sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin al'umma. wanda hakan ma ya sa gwamnati kafa dokar ta ɓaci a jihohi uku da ke arewa maso gabashin Najeriya. A lokacin da muke cimma nasarar wannan yaƙi da ta'addanci, sai gashi masu kai harin nan suna auka wasu gurare ko gajerar danga sauƙin ƙetara, kamar dai makarantu, kawai, don dai su zubar wa gwamnati kima. in ji shugaba Jonathan Azantawa da yi da manema labaru tun jajiberin ranar 'yancin. I the president of this country, Don haka ma wannan kira ga shugaba Jonathan ya ayyana tsayawa takara zuwa watan nan na Oktoba da shugaban kwamitin amintattun PDP Tony Anene ya yi zai yi wuya ya fito a jawabin shugaban. Wanda tuni ya fito ya nuna ba zai yi riga malam masallaci ba kan wannan batun. Wasu 'yan adawa ma musamman ma masu tsatsauran ra'ayi na cewa ina ma turawa za su dawo ne su sake saisaita lamura don sun tafi sun bar baya da ƙura. Ƙuran nan ko har ta taɓa kaiwa ga yakin basasa lokacin da marigayi Ojuku ya ayyana kafa ƙasar Biafra daga tsohuwar jihar Gabas. Tsohon shugaban mulkin soja da ya mai gurbin a guyi Iransi, wato Janar Yakubu Gawan, ya ce sam Najeriya ba za ta sake ɓangarewa ba, don akasarin jama'a na son haɗin kai. Zancin cewa a yi taro a tattauna saboda a iya zama lafiya yadda ya kamata. I wannan abu ne mai kyau. sai dai ko idan an ce wai a yi taro wannan a yi saboda a zo a raba kasan to wannan kam ba zan yarda da shi ba in na je irin wannan taro ana wannan magana ka tabbata ko da dambe za a yi a lokacin saboda duk wanda ya kada ɗayansu wannan ne za a bi to ka tabbata in ayin wannan wa'inda za su so a sami zama eh, lafiya a sami zama tare duka kabilolin najeriya duka eh, addinin najeriya ka tabbata ta za su rinjayi waɗanda suke so raba saboda son zuciya ke cewa ko eh, selfishness. Murnar ranar 'yanci bisa al'ada ta faro ne da addu'o'i a masallatai ranar Juma'a da kuma majami'u a ranar Lahadi. In ka ɗebe jawabai da za a yi ba sa ran yin shagulgula da waƙe-waƙe a bainar jama'a.